sai ranar sha ɗaya ga watan Zulhaji. Na. Eh, safa da marwa na mai tamattuyi ba, dole ne rukuni ne, ka rubuta ko a gaba, ka rubuta ka ce dole ne ko ka sa rukuni ne, don ki san cewa ba a rage miki ba in kin yi tamattuyi ko ba a rage maka ba in ka yi tamattuyi. ranan sha ɗaya ga wata. Ranan sha ɗaya ga wata bayan mutum ya gama wayan ta aikace-aikace yi dawafi, yi menene mai du'a maka ake ko? To sai ya sake dawowa kafin rana ta faɗi ya dawo mina. Ranan sha ɗaya ga wata za a kwana a mina. Akwai wurin zama, amma dai ba irin wanda aka saba ba, tanti ne, ko da yake tantin can ba watakila ma ya ɗan fi ɗakunanmu na nan, ko in ce wasu ɗakunanmu na nan. Tenti ne a ciki za a kwana ranar sha ɗaya ga wata. Sannan a wannan rana na sha ɗaya ga wata, wannan kowa da kowa ba bambanci mai ifradi mai kirani mai tamattu'i yanzu duk an zama ɗaya za a kwana a ba wai sai on the 11 ba daga an gama wayancan ayyukan za a dawo domin a kwana a wayi gari sha ɗaya ga wata abu na gaba ranar sha ɗaya ga wata jifan shaiɗan za a yi jifan shaiɗan kun ga jifan shaiɗan ya sake dawa ko amma a wannan karon kun ga a karon farko goma ga wata kubura aka jefa ko to a wannan karon sha ɗaya ga wata za a jefi su gura. a jefi wusta sannan a jefi kubra ma'ana duka ukun za a jefa amma za a fara ne daga sugura wusta kubra haka za a yi su kun fahimta za a fara da ta farkon ta tsakiya sai ta ƙarshe kuma wannan jifan da za a yi za a yi shi ne bayan zawali ba wai daga gari ya waye kawai za a kwashi duwatsu a je a yi ta jifa ba, a'a, ina gan za a zo a yi muku bayani dangane da wannan, amma a na a dunkule dai muna so mu gaya wa alhaji ne abin da yake wajibi a kanka a kowane rana. Amma abu yadda ake yi da sauran su kilan za a zo a yi muku bayani, kar a da irin dutsen da ake amfani da shi da kuma irin abubuwan da ake so a faɗa duka za a zo a yi muku bayaninsa, amma dai ki sani ka sani a wannan rana akwai jifa. kuma abinda ake jefa shine sugura wusta kubura hal fahimtum hada kowanne za a jefa da dutse bakwai bakwai kenan akwai bukatan ki tanadi dutse 21 kenan ko kowanne ki bashi bakwai bakwai na farko ki bashi bakwai na tsakiya haka za wannan shine abin da za a yi ranar sha ɗaya ga wata sannan sai a sake dawowa a ci gaba da zama amina a sake kwana sha biyu ga wata. Yanzu muna ranar sha biyu ga wata na Zulhaj. Wannan rana shi ma kwana za a yi, a yi jifa, jifan shaiɗan kamar yadda aka yi ranar sha ɗaya ga wata, su sugura wutsa kubura, shi ma bayan zawadi, ma'ana bayan rana ta kai tsakiya ta karkata. Kada a yi da safe, ya jama'a, kada a yi da safe, akwai ’yan gada-gada wanda za ka ga gari na wayewa ku zo mu je mu yi jifa ana ta sauri a je a jifa tun farar safiya ba a yi gara ma ki bari yamma ta yi ki je ki kafin rana ta faɗi akan ki je ki da safe ko akan ka je ka yi da safe sai bayan zawal sannan ake yi a yi ranar sha ɗaya da ranar sha biyu daga wannan rana na sha biyu idan mutum ya yi jifa, in ya ga dama zai iya tashi daga mina ya dawo masaukinsa na makka, ya dawo, masaukinsa na makka, na'am. ba dole ba ne, ba dole sai akwai wani, akwai wani gini da aka yi a wurin, ba dole ba ne dutsen ka sai ya samu wannan ginin, abin da ake nufi ne, abin da ake so shine ka nufi irin, ka nufi wannan wurin da aka yi alama, dutsen ka ya nufi wannan wurin, misali idan nan ne aka ce wurin da za a jefa, to dutsen ka ya nufi wannan wurin, kada ya nufi can, ko ya nufi nan, ko ya nufi nan, ya nufi ina. ya nufi wannan wurin amma ba lalle ne sai ya samu wani gini da aka yi a wannan wurin ba an gane ko insha Allah za a zo a yi muku bayanin abubuwan da ke ciki dalla dalla wayannan bangarorin makasudin nawa jawabin shine alhaji ya san meye zai yi a kowane rana meye a kansa a kowane rana shine makasudin mu kun fahimta ko amma ba damuwa in kuna da tambaya za ku iya yi don malam ya ta jocin ɗinsu saboda in lokacin amsa tambayoyi ya yi ko da ba ni na amsa tambayoyin ba sai a muku ƙarin bayani a kansa amma abin da ya kamata kowannen mu ya rike shi ne yau ranan kaza ne ga wata to me zan yi sai ka duba zan yi kaza zan yi kaza zan yi a ah, to ai an gaya min ga yadda ake yin kaza ga yadda ake yin kaza kun fahimta mun gama da ranar sha biyu ga wata ko mun ce kuma ga abin da za a yi, kuma mun ce daga ranan a wannan ranan idan mutum ya ga dama ba sai ya sake kwana ba, daga ka gama ko kin gama jifa, shi kenan kawai sai ka wuce ko ki wuce makka inda masauki, ki ci gaba da zama har lokacin da za a sami ranar tafiya ya yi. Amma ga wanda suka ga dama, ranar sha uku ga wata, ga waɗanda suka ga dama, har suka kwana sha biyu gari ya waye suka kai sha uku ga wata, to ranar sha uku ga watan ga abin da za su yi, za su yi jifan shaiɗan a wannan rana, kamar yadda suka yi sha ɗaya sha biyu, su sugura wutsa kubura, nan ma dai bayan zawali. To daga wannan rana, mutum zai baro mina, zuwa ina zuwa makka. domin yin ɗawafin bankwana, amma ba wai kawai daga ka taho daga mina ranar sha uku ga wata, in ka zo kawai sai ka shige ka ba ka yi ɗawafin bankwana ba, alhali ranar tafiyar ka bata zo ba, a'a. Ɗawafin bankwana ana yin sa ne a ranar da aka sa cewa ranar tashin ku komawa gida ya yi. Idan ka dawo, za ka dawo ne masauki, ka zauna ka huta, ka ci gaba da zuwa ɗakin kaba kana yin ayyukan ibada iri-iri daban-daban da sauran ayyukan ibada daban-daban. Sannan ranar da duk aka ce to an yi list, kuma sunanka ya faɗa cikin waɗanda za su taso, to lokacin ne maganan ɗawaful wada, wato ɗawafin bankwana ya taso, to sai a ji a yi ɗawafi. Akwai iyayenmu mata waɗanda suke da larura na al'ada. an sa rana sunan ki ya fito za ku tafi, sai faɗa kuma al'adarki ta zo, kuma ba a yin ɗawafi da al'ada, ba a shiga kaba da jinin al'ada, ya zaki kenan, gashi kuma maganar tafiya ta taso. To, anan, nan inda hali, in zai yiwu, za a iya, in zai yiwu hukumar alhazai za ta yi miki alfarma. ta cire sunanki daga masu tafiya har zuwa lokacin da al'adarki za ta ɗauke, to babu laifi ana iya miki wannan alfarman. Inda hali fa amma ba a ce dole ba, don ƙa'ida ce tsari ne, idan ya zamana ba za a yi miki wannan alfarmar ba, ba za a yi miki wannan daman ba, to shari'a ta miki sauƙi, domin Allah ya ce la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Saboda haka shikenan bai zama dole a kanki ba tunda kina da abin da ya hana ki kina da mana kina da abin da ya kange ki ya hana ki to babu laifi kada ki takaici kada ki damuwa shikenan kawai sai a kama hanya a dawo a dawo tare da ki amma waɗanda ba su da wannan larurar to abin da yake kansu shine su yi wannan dawafin kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan shine ƙarshen abubuwan da yake kan mahajjati a cikin kwanakin hajjinsa. amma ga waɗansu fa'idoji nan da na faɗa wanda suka yi bayanin rukunan haji, wajiban haji, sunnonin haji, abubuwan kiyayewa lokacin da ake cikin aikin haji, ku karanta su domin ku fa'idantu, kuma na san malamai za su zo su yi muku bayaninsu, in insha Allah. Na haɗa da su ne saboda waɗansu su suna cikin bayanan da aka yi, don ku gane cewa abin da aka ce a yi rana kaza ɗin nan, sai ka zo ka duba, rukuni ne ko wajibi ne ko sunna ne. dan ka san matsayinsa ina fata an gane Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ya sa albarka a cikin wannan majalisi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda mu kuskure Allah ya fi mana shi waɗanda suke da tambayoyi ina ganin an ba su dama suna iya yi waɗannan kuma ba wannan tsarin ni dai iya abin da yake gare ni kenan Allah ta'ala ya sa albarka sai dai wasu kila ba su iya hausa sosai ba babban magana za su zo da za a bi a gurguje a dan karanta sauran a karanta wannan rukunan hajji ne? Na, eh, ya ce a karanta ko da a gurguje ne,